الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك وعنعم وتحنن على هذا النبي الكريم للخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن هو ما سأل بركة أما هنغاك مسلمش ana nada shugabanni ne domin su tsara rayukan al'umma su tsare musu dukiyoyinsu su tsare musu addininsu su tsare musu hankulansu su tsare musu nasabarsu kuma su tsare musu mutuncinsu abinda a dunkule malamai suke da ƙa'ida suke cewa shari'ar musulunci ta zo kuma ta yadda da kafa shugabanni da jagororin al'umma waɗanda za su riƙa jawo wa al'umma amfani a rayuwarsu kuma su kawar musu da abin da zai cutar da su abin da ake cewa amfani shine duk abin da zai haifarwa da mutane daɗin duniya da lahira abin da ake cewa cutarwa shine duk abin da zai sa mutane su shiga halin ni'asu a duniyarsu da lahirarsu shi yasa ba yadda za a yi a tsara abubuwa masu amfani a tunku da ababe masu cutarwa ga al'umma sai magabanni sun da umarni da abu mai kyau kuma su hana abin da ba shi da kyau kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa shugabanni zaɓaɓɓu a wajen Allah su ne waɗanda idan muka kafa su a ban ƙasa muka ara musu mulki muka ɗora su akan kujerun mulki to abin da suke yi shine za su tsaye da sallah za su rika umurtar mutane su rika yin sallah sannan za su rika umurtan mutane su ba da zakka sannan gabaki ne za su rika umarni da abu mai kyau kuma su hana abin da ya zama ba shi da kyau kuma duka gabaki daya al'amurra suna koma wajen Allah ne Allah zai yi hisabi a bincika shugaban da ya adalci ya yi wannan nauyin da Allah ya ɗora masa ya sauke da kuma shugaban da ya sawarwara ya sakaci ya ƙyale bai aikata abin da ya cancanta ya aikata ba yan wa masu albarka daga cikin umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau akwai tsayi da haddi akwai tsayi da haddi wanda ya zina ya taba aure a jefe shi mace ko namiji wanda aka tabbatar da ya aka kama shi namiji yana neman namiji ko mace tana neman ƴan uwarta mace a yanke musu hukunci a jefe su a kashe su har zuwa lahira wanda ya zina bai taɓa yin aure ba ai masa bulala ɗari da haka al'umma take tsarkaka haka nan wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya cire wa wani hanci shi ma a cire masa wanda ya cire wa wani kunne a cire masa haka haƙori haka dukkan wata gaba idan wani ya cire wa wani shi ma a cire masa tintin larabawa suna cewa kisa ke koren kisa wato idan mutum ya san in ya kashe za a kashe shi to ba zai yi ba ba zai yi kisan kai ba amma idan ya kasance mutum in ya san ya kashe ya ci bilis shi kenan to shi kenan babu abin da zai faru al'umma za ta koma tana rayuwa irin ta dabbobi wallahi tallahi sai rayuwar dabbobi ta fi ban sha'awa fiye da rayuwar al'umma da babu hajji babu kisasi a cikinta yan uwa masu albarka daga cikin hikimar musulunci sai ta tattara waɗannan ayyukan gabaki ɗaya sai ta ɗora su akan shugabanni ba a basu a hannun talakawa ba ba a yadda wani talaka ya yanke wa ɗan uwansa talaka hukunci ba kamar yadda harkar tsaro a musuluncinmu ba a yadda talakawa su zama su suke kula da harkar tsaro ba domin ba aikinsu ba ne ba za su iya ba shugabanni ana zaben su ne domin su tsaida zaman lafiya a cikin al'umma al'umma su bauta wa Allah yadda ya kamata su bauta masa amma kashi. halin da muke ciki a yau ya zama ba haka ba malamanmu sun yi rubuce-rubuce a kan ɗaukar doka a hannu kuma duka suka bugi jaki suka bigi taiki suka bugi gwamnati wadda ita ce aka ɗora wata waɗannan ayyukan sannan suka bigi ɓangaren talakawa wato al'umma su ma aka hana su aka musu gargaɗi cewa ba aikinsu ba ne wannan amma sai zama ba haka ke faruwa ba a cikin al'ummanmu malamanmu sun yi ijma'i akan cewa baya halatta ga wani mutum ba gwamnati bane shi ba alkali bane shi ya zartarwa da wani dan uwansa hukunci duk wani nassi da zaka kawo cewa an samu wani ya kaza wani ya kaza wani ya kaza malamanmu suna da ka'ida ta usul suna cewa masailu ainin ne waɗannan wasu ɗaiɗaikun mas'aloli ne waɗanda suka faru ƙila a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tabbatar da su kuma daga nan haka bata sake faruwa ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah malamai tun daga sahabbai suka yi ijma'i akan cewa haddi ba wanda yake yanke wani haddi sai shugaba amma wani talaka ba zai yanke wani haddi ba saboda me saboda talaka yana yana da son zuciya ƙila dama yana ganin wani mai kuɗi a unguwarsu ya ƙi ya taimake shi wata rana mai kuɗin nan ya zo wucewa kawai ta ya zagi annabi shi ke nan jama'a su zo yanke wannan mai kuɗin hukunci na kisa ya faru a ƙasar mu ga yi nan kwanan nan ba nesa ba ba a yi sati guda ba labari mara daɗi ya faru nan nan kusa da mu a hanyar kaduna a garin marabar jos baiwa allah za ta tafi makaranta ta yi batan kai ta tambaya cewa a nuna mata inda makaranta take shi kenan sai cibi ya zama ƙari wannan ya jawo aka kashe ta bayan an kashe ta kuma aka ƙuna ta mukiba biyu kisa daban laifin kisa daban sannan ƙona gawa kuma daban Musuluncin hatta gawa kafiri bai da'a mata wannan azaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu mai azaba da wuta sai ubangijin wutar Allah subhanahu wa ta'ala kenan an hana a musulunci a kashe mutum ko da ya cancanta a kashe shi kuma a daddatsa gawarsa abinda ake ce masa mufla malaman fikin wasu suna cewa ko da an yi wa musulmai haka kasirama a babin kisasi ba a mufla idan aka kama wani ya kashe wani ya yi masa mufla to shi sai dai a kashe shi amma ba za a masa mufla ba wato ba za a daddatsa gawarsa ba wannan ne musulunci mu yan uwa masu albarka to amma me ya jawo al'umma ta shiga cikin wannan yanayin malamai suna cewa a karin maganar larabci suna cewa duk abin da kaga ya faru yana da sababi bahaushe yana cewa da walakin gora aniya yana cewa ruwa baya tsami banza dole kowane abu yana da sababi yan uwa masu albarka mu faɗa wa kanmu gaskiya daga cikin abin da ya jawo wannan matsalolin da suke faruwa suke maimaituwa a cikin ƙasarmu lokaci bayan lokaci akwai zalincin shugabanni idan shugabanni suka zama azzalimai ba sa jin tsoron Allah suka toshe kunnuwan su ba wanda zai faɗa musu gaskiya sai dai wanda zai musu mambaɗanci yabe su ba za su buɗe ƙofa malamai na Allah su je su faɗa musu gaskiya su musu wa'azi ba sun kulle kowace ƙofa da wa'azin malamai zai isa gare su ba su yadda a je wajensu ba in an je wajensu abinda suke bukata shine a yi musu bambadanci a fada musu abinda za su ji daɗi a ce komai na tafiya daidai shi kenan sai su ji daɗi su ba da sakamako mai yawa a inda wanda zai fada musu gaskiya ba za su yadda ya zo wajensu ba in kuma ya zo kila ba za a rabu lafiya ba dole haka ta riƙa faruwa ƙa'idar larabawa suna cewa al'adlu al'adlu suna cewa suna cewa al'adlu al'adlu aqwa jayshin amnu ahna aishi Kullum adalci shine rundunar da tafi kowace runduna karfi idan shugaba ya zama adili to baya bukatar wata runduna mai yawa Allah zai taimake shi da takaitattun jami'an tsaro sai Allah ya sa musu albarka su zama ba za a ci nasara a kansa ba kamar yadda zaman lafiya ya fi kowace rayuwa daɗi Shi ne bahaushe yake cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki wani ma ya ce ya fi zama sarkin ma shi kansa adalci shi ne abu na farko da al'ummar da ya zama babu adalci a cikinta to za ta dawo tana rayuwa ta dabbobi rayuwa ta anaki za ta dawo tana rayuwar wanda ya fi ƙarfi ya danna wanda ya fi ƙarfin zai zama sashi na cin sashi saboda zalunci na shugabanni wannan shine abu na farko in uwa masu albarka wannan zaluncin ya haifar da ƙanana ƙananan sakamako shi kuma daga ciki akwai raunin alƙalanci akwai raunin alƙalanci kan zuciya a cikin alƙalanci cin rashawa cin hanci a cikin alƙalanci wanda shi ma wannan wani fasadi ne wata ɓanna ce wadda aka buɗe ta a yi waɗai a hudu ba ba za ta isa ba alƙalai ƙanana suna kuka alƙalai na shiga yajin aiki ana kulla kotuna waɗanda suke jin daɗi su ne manya-manyan alƙalai tabbas waɗannan suna da manya-manyan kuɗaɗe da ake ba su na albashi kwanan nan ma aka gina musu tankama-tankaman gidaje a babban birnin tarayya saboda su ci gaba da morewa amma ƙananan-ƙananan alƙalai waɗanda suke kotuna na ƙasa-ƙasa su cikin bala'i suke in ka ji albashin alƙalai hankalinka zai tashi ƙananan-ƙananan alƙalai abin ba yi da kyau abin ba shi da kyau ta yaya za a yi adalci alƙali a musuluncinmu ko kasuwa ba a yadda ya je ba a mazhabar maliki alƙali ko kasuwa baya zuwa saboda ya zama wadatacce sai dai ya aika kuma ba a yadda ma ya zama yana da yaro kwara ɗaya da za a gane shi ba duk abin da za a tsare wa alƙali rayuwa don yin adalci shine tsarinmu na musulunci alƙali baya karɓan kyauta baya karɓan kyauta ba za a masa kyauta ya ansa ba to ya alƙalanmu suke wani irin hali suke ciki shi yasa a can saman da ake ba su kuɗaɗen Ti abin suka ga dama su kuma na kasan su ma su yi abin da suka ga dama ina kake tsammanin ka tafi Ka'ida mafakar talaka ta ƙarshe ita ce kotu yanzu ta zama ba haka ba ta zama ba haka ba shi yasa za ka yi ta ganin hukunce-hukunce masu ban mamaki ai ba mu taba ganin fassara karin magana da bahaushe yake cewa shari'a saɓanin hankali ba sai shari'o'in najeriya su ne suke daidai da wannan karin magana ba sai ka yi wata fassara ba shari'a sai ka ƙara ta Najeriya saɓanin hankali ka ga da a masarautar dabbobi ma ba za a yi ba kuma sai a ce alƙali ne yanke a Najeriya mutum ya zalunci ya kisan kai a kama shi a kai shi ya riga wanda ya kai shi ƙara dawowa sai a Najeriya mutum ya kisan kai a je a kai shi ya dawo ya ƙara cewa sai ya kashe wani kuma ya kashe ɗin ƙarshe ya ba shi shawara a ce gudu sai a najeriya ake wannan abu daga cikin ƙanana-ƙananan dalilai akwai raunin jami'an tsaro da cin hanci da rashawa da zalunci da ke tsakaninsu su ma manyansu da ƙananansu shi sa za ka yi ta ganin abubuwan ban mamaki wannan na cikin sabubba ke jawo daga ciki akwai jahilcin al'umma irin waɗannan ababen suna faruwa ne idan al'umma ta nisa da ilimin shari'a an raba mu da ilimin shari'a ta fuskoki an nuna musu abu na farko shi ne ilimin nan ka koye shi ba za a baka aiki da shi ba so da ka ba dole ce kayi ba yara da yawa kai kake karantar da su zaka tambaye su waye yake son ya zama ka ba wanda zai ce yana son ya zama ka malamin makaranta zai zo yana makarantarwa ya ce waye yake son ya zama malami ba wanda yake son ya zama malami musamman malamin addini sannan an kawo wa mutane tsari na raba su da Allah su ji a ransu cewa duk dokokin Allah ba su ma wannan yana cike jahilci shi yasa kaga manzon sama ya gwama kisan kai da jahilci hadisin na imam al-bukhari manzo Allah ya ce kiyama ba za ta tashi ba dab da tashin al sai wasu ababe na bala'i sun yawaita abu na farko shine za a dauke ilimi ilimin da annabi sama yake nufi ba ilimin boko yake nufi ba ba ilimin da no yake nufi ba ba ilimin technology ba ilimin shari'a ilimin sanin Allah shi za a ɗauke jahilai su yawa idan wani da shekarun shi ya yi ya tafka wata tsiyar ko ya yi wata magana ko ka ji shi a rediyo ko ka ji shi a kafafen sada zumunta sai ka ji kamar kwakwalwarka za ta fashe saboda damuwa kuma musulmi ne kuma ba yi da niyyar ya koya abu na biyu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce jahilci zai yawaita in aka ɗauke ilimi sai jahilci ya yadu ai ta abubuwa a bisa jahilci idan jahilci ya yi yawa to kisan kai zai yi yawa mutane za su koma suna ɗaukan hukunci da kansu da an yi abu kaza shi ke ta ce a kashe shi a kashe shi kafin kai aune shi ke ne mutane da yawa sun fito sakamakon wannan matsalar suna ba da labarin su ma abin da ya so ya faru da su na so da wasu suke su kashe su ba tare da bincike ba wannan sabubba ne ‘yan uwa daga cikin manya-manyan sabubba da suke jawo yaɗuwar ɗaukar doka a hannu ‘yan najeriya da yawanmu ba mu san dokar ba ma balle mu ji cewa mu aiwatar da ita sannan daga ciki akwai malamai wasu da masu karantarwa da sunan karantarwa da wa'azi masu yanke hukunci ga mutane malami ya zo yana wa'azi yana cewa duk wanda ya kaza a kashe shi suwa za su kashe shi ko annabi aka zaga sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi a musulunci ba a ce mutane su dau doka a hannunsu ba ƙarshe kenan shine kuma na kowa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hukuma aka ce akai idan ta zartar da hukunci ita ta sani in bata zartar ba ita da Allah mubatta da Allah kuma manzon sama ya faɗa mana wannan hadisin muslim hadisin salama yazid ibn salama ibn yazid al-ju'fi ya ce na cewa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi sallam ya ma'aikin Allah idan Allah ya jarrabe mu da wasu shugabanni su kullum abin da suke nema shi ne haƙƙinsu amma mu haƙƙinmu ba sa saukewa me ya kamata mu musu manzalar ta sama ya yi banza da shi ya sake nana ta tambayar manzan sama ya yi banza da shi ya sake sai da ya tambaya ta uku sai abokin tafiyarsa sai ya ja shi ya ce ba ka ganin yadda manzon Allah sau salama ya yi sai ma'aiki sallallahu alaihi sama sai ya ce mata. ku jure ku yi haƙuri ku ba su hakkinku ku kuma ku roƙi Allah ku. kuma Allah zai tambaye su abin da ya ɗora musu kuma Allah zai tambaye ku abin da ya ɗora muku al-imamu abul abbas al-qurtubi da ya zo sharhin wannan hadisin a cikin littafinsa al-mufid sai ce abinda annabi salama yake nufi yana nufin duk yadda shugabanni suka lalace suka zama azzalimai ba sa jin magana kowa suka zama bujerarru to ku talakawa ka ku lalace domin an je lahira Allah zai tambaye su abin da ya dora musu kuma Allah zai tambaye ku abin da ya dora muku to te muka takude suka zama azzalimai muwa muka zama azzalimai ko muna jin sai mun kwaci haƙƙinmu da kanmu Shi ne sai aka kyale mu Allah ya bar mu da dabaran mu yanzu duk surutun da muke wani ma fitowa yake cewa ai Allah bai an san addu'a ba mutum ɗaya ba ma suna da yawa kuma ya ka tambaye shi ne za a yi in aka wuce wannan ba abin da zai faɗa maka ayi. wannan dai addu'ar da malamai suke cewa a yi ta amma tana da shariɗa ai addu'a ba haka nan kawai ake yin ta ba a ci a ci da na kawai a cika ciki shi na sai a kama addu'a tana da sharuɗa tana da ladubba yan uwa masu daraja to kai yan uwa mu dawo cikin taitayin mu al'umma tana bukata a karantar da ita tana bukata a karantar da ita maganganun Allah a karantar da ita sunnonin manzan sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mai da ita rayuwar magabata na kwarai ya suka rayu Al'ummar nan tana buƙatar a tabbatar mata da aƙida ingantacciya a zuciyarta tana buƙatar sanin hukunce-hukunce na ibada tana buƙatar sanin hukunce-hukunce na mu'amala ba aikin mutum ɗaya ba ne iyaye akwai nauyi mai kansu a kansu na su kula da 'ya'yansu su kula da tarbiyyarsu Abin da zai baka mamaki manyan gari suna hanawa a irin wannan yankin namu na taba ji wata mata tana ba da labari ta ce a garin su da akwai wani malamin zaure in ya fito bayan la'asar ya zo ya zauna ba yaran da ke iya wucewa ta gaban gidan shi sau da in za ka wuce sai ya tambaye ka ina za ka waye aike ka in ya ji babu da ya ce ka koma gida shi kadai amma yanzu ba wanda ake faɗawa wa yaji dan karamin yaro za ka zo yara biyu suna faɗa ka hana su a cikin wannan al'ummar tamu wallahi ba za ka hada su ba za su daina ba ila sai ka ɗauko bulala ka zane su dukansu kuma in sun yi gaba su maka zagi da girman ka za su zage ka ba su wuce shekaru bakwai takwas haka za su kunkunduma maka zagi su tafi gidajensu wannan al'ummar kana jin tana da kyakkyawan makoma mu daina yaudara kan mu faɗa kan mu gaskiya mu da mu gyara abubuwan da muka ɓata. abubuwa sun lalace a cikin wannan al'umma wannan ita ce gaskiya mai ɗaci iyaye sun ba da gudunmuwa mai yawa a cikin mu ne ake zuwa an duki yaro a makaranta uwa ta je ta yi ɗamara ta je ta ce za ta yi damba da malami an yi a al'ummanmu ce za a yi wa yaro bulala a makaranta uba ya zo ya kira wa makarantar 'yan sanda ya ce sai an kulle ta a cikin al'ummanmu al'umman mu ce za a zo mai karantar da ɗanka ba kama san shi ba so daga cututtukan wannan al'ummar da suka haifar da wannan halin da muke ciki a yau wallahi ba ƙanana ba ne uwa mu yi wa kanmu faɗa mu dawo mu kalli tafiyar da muka yi tayi nisa mun bar gwadade mun bar hanya madaidaiciya mun kauce wa daidai to mu dawo kan daidai ɗin nan sai mu ga daidai amma in wannan rayuwar muka ce za mu ci gaba da yi to wallahi tallahi na ga yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan al'umma mafita Allah maɗaukakin sarki ya tserar da mu Allah ya saukar da alkhairi a cikin al'ummar mu Allah ya ba mu ikon gyara abin da ya lalace a cikin rayuwarmu Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka gafarta wannan baiwan Allah da dukkan sauran musulmai waɗanda suka mutu da waɗanda aka kashe su da waɗanda ƴan ta'adda suke kashe su a dazuzzuka da waɗanda ake kashe su a hanyoyi da waɗanda ake kashe su a su ma ya Allah ka gafarta musu ka sa sun yi shahada wannan baiwa Allah ya Allah maɗaukakin sarki ka karɓi shahadar ta ka sa ta yi shahada domin kona ta aka yi kuma abin da ya bayyana ba a kashe ta a bisa wani hakki ba ya Allah ka gafarta mata abin da ta bari ya Allah ka kula da su ka musu albarka ya Allah maɗaukacin sarki ka lallashi zukatan dankinta da mijinta da sauran 'yan uwanta gabaki daya da sauran mu yan mu musulmai dukkanmu mu gabaki daya Allahumma mahadina fi man hadaita wa na fi man asaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita ka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك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 المسلمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الأئمة الصالحين الذين يقومون على العدل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تبكنا بالأئمة الظالمين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 الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قوموا إلى صلاتكم